الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon haɗuwa kamar wadda aka saba domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mu mai albarka wato kitabu tauri inda satin da ya gabata saboda wani uzuri ba a samu dama gabatar da shi wannan darasin ba wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ƙara farkon darasinmu na talatin bayan gabatar da darasi na ashirin da tara a darasinmu da ya gabata inda muna cikin babe na ashirin da biyar ko kuma mun kawo ƙarshen babe na ashirin da biyar babe mai bayani akan abin da ya zo bayani na sha'anin bokaye da waɗanda suka yi kama da bokaye. inda muka kawo ƙarshen shi a daidai wannan darasin namu na ashirin da tara wanda kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala yau darasinmu na talatin za mu fara da warkon babi na ashirin da shidda wanda kamin nan a karatunmu da ya gabata akwai wani ɗan uwa da ya yi tambaya kuma ya buƙaci samun bayani bisa ga ainihin tambaya ce bisa ga abin da ya gudana cikin karatu a wannan lokacin wanda alhamdulillah ɗan uwa ya yi ƙoƙari kuma har ya sada ni da lambar wayar shi don samun amsa game da tambayar da ya yi amma dai ni na yi muhawala kwarai na buga mai na yi ta kwankumawa amma dai koyo shi sai in ji an ce lambar a tsaye take ban iya samun shi ba alhamdulillah a kamar dai yadda abubuwa ka ce a yawa duk karatun da muke yi a ko'ina akan tura shi ya tafi ma a duniya eh insha Allah yana yawa ya tarba ko da ba a samu damar intisali da shi ba dama gabar da mun ka kawo wata ta zama mahari ko sababi wanda ya nemi ƙarin bayani kuma abu ne mai kyawu cewa ibn taymiya ko shehul islam ibn taymiya Allah shi mishi rahama ya yi bayani cewa ya halatta a yi amfani da aljannu ta hanya biyu ya kawo hanyoyi guda uku ya ce hanya biyu ya halatta hanya guda kuma hanya ce da take haramtatta wanda ko sannan mu ambace su yanzu ma dai sama-sama zan ɗan ambata mana su sannan kawo abin da yake bukata na tambaya don cewa yana son ya sani shin wancan lokacin na umar ɗan kaɗa da wannan al'amari ya faru da kuma yanzu da muke muna rayuwa shin yanzu yana halatta ko bai halatta shi na ya kasan ya gane ainihin bambanci dama kamar da al'amari ya saba gudana dabra da irin haka mutum ba zai yi tambaya a lokacin da ya tambaya a bashi ba ba tare da ya bincike ba saboda ƙoƙarin ba da amana da ilimi waɗannan hanyoyin guda uku da malam shehul islam ibn taimiya ya kawo ta ɗaya daga cikinsu cewa ya halatta a aiwatar da a yi mu'amala da aiwatar da aljani wajen ɗa'ar Allah kamar ya zama shi aljanin da za ka aiwatar ko za ka yi mu'amala da shi ya zama zai zo ya yi karatun addini gare ka na musulunci shi kuma sai ya koma ya zama na'ibinka ko kuma na'ibi ga al'umma sai sai ya ta yi can ya karantar da 'yan uwa ne aljannu kamar da ma'ambata wannan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai hali na biyu ta hanyar aiwatar da aljani kamar mu'amala da shi ga abin da yake ya halatta kamar neman wata gudunmuwa daga gare shi abin da yake iyawa na wasu al'amura waɗanda yake su ba waɗanda aka haramta ba wanda daidai wa gaban ne ni kawo abin da shi malam ya kawo mana cewa wata rana umar ɗan kaddab ya ya je daɗe bai dawo ba ba a san inda yake ba sai aka tuna da wata bauyar Allah tana da wani aljani da yake matsayin kamar aboki gare ta sai aka kire ta aka ce ba za ta kire mutumin ta ba ya zo ya yobe da ko yana gano ina ne Umar yake ta ko kiraye shi ta tura shi ya tahe ya zo ya yi bincike ya dawo ya sanar da cewa Umar ɗan kaɗa yana can wurin raƙuman zakka ya nemi su alama wanda sai hanya ta uku wanda ita haramun ce yin amfani da aljani ko aiwatar da shi ga wasu al'amura da suke na haramun kama a yi amfani da shi don kwace dukiyar mutane ko kuma don saboda a tsorata mutane da abin da ya kama da haka wanda yake abu ne na haramun to idan muka dawo bisa ga tambayanmu kuma muka tsaya muka nutsu, muka lura za mu ga al'amari ne mai sauƙi iya bambantawa tsakanin wancan wanda ya faru a zamanin Umar Allah ya ƙara masa yadda da abin da ke gudana a yau. Wancan da ya faru a lokacin Umar Allah ya ƙara masa yadda abu na harko da za mu fahimta, shi aljanin da ita wadda a mutum ne yasta ta kira wata gayyato don ya je aikin ba kawai cewa ya yi e eh, umar na wuri kaza ba a sai da ya je aiki nema ya je sai da ya yawo ya yi yawo ya yi bida ya dawo ya ce ga inda ya gane shi ɗai kenan sannan babu wani abu da ya ansa na jinga shi aljani biyu kenan sannan babu wani abu da ya ce a yanke mishi uku kenan wanda ko da ga wannan muka tsaya muka takaita muka ɗauko ɗayan ɓangaren muka haɗa za mu gano akwai baunin shasi'un bi ma'ana bambanci mai girma saboda yawan waɗanda ake zuwa inda suke dai mai yawan su koma in ka so ka ce masu mu'amala da aljanu kusan duk boka yana zuwa wurin boka na ɗaya haramun nan karɓar jinga ga shi bokan da za a bashi wannan jingar da za a bashi haramunta bayan haka nan kuma sannan shi boka kai tsaye zai ce maka ai abinka na wuri kaza ba a yi aiki ba kamar da shi a aljani ya ta yayyo yawo yayyo yawo ya yi aiki ya ga kawai zai ce maka abinka na wuri kaza da haka yanzu mun kammala maka aikinka ka biya mu jinganmu yana yiwa ma sai ya saka wani aiki kafin ma ya abin nan cato babu shakka irin wanga aiki in za a yi ne sai an yanke dabba kaza kaga kenan in mun lura akwai bambanci tsakanin wanga da wancan wanda ya faru a lokacin Umar kenan yau inda za a san cewa ga aljanin da yake musulmi na kuma ana iya tura shi ya yi aiki kamar da wancan yayi lokacin Umar babu komi to amma sanin wani aljani na an musulmi sannan wane na mai unwani da aljani wanda ya zama boka na ba ni gaskiya ban san shi ba mai yawansu daga ɗan sihiri sai boka sai mai bugun ƙasa wayanda su za ka samu wayanda suke mu'amala da aljannu ko? a kwarai wata ran kuma ta to ka gani za ka da a ce ɗan uwa yana nan makarana ta kawai aka yi tsakanin waccan gaba ta inda ya halatta da wanda bai halatta ba saboda babban abin da aka amfani da aljannu ga yau bai wuce an shi dubiyoyin mutane ba da tsorata mutane da haukata mutane da irin eh, kamar mata haka sai a sassan mace jini ba libala a yi amfani da aljani ya zambilla da haka kaga in yana bisa ga halartatta hanya halal ne idan an kama haramtatta hanya ya zama haramun to mai yawa abin da ta zuwa ya dawo yau duk wanda yake na haramun ne ko da ka ce mu yi kokarin kame ka mutum da baka ma ga aljanin ba bale ka yi mu'amala da shi shi kuma wanda ya ga aljani abin da ya sha mai kai kuɗi ko kuma mai mu'amala da aljani yana mu'amala da shi ne don ya samu kuɗi su su biya musu ta su bukata su kuma su biya musu mai yawan masu mu'amala da aljannu sai aljannun sun sharɗanta musu cewa to za ka bar sallah guda daga cikin guda biyar Eh, sai ka yadda ka bar sallah guda daga cikin salloli guda biyar ko sai ka yadda ka ba mu wani ta hanyar salwantar da rayuwar wani da abin da ya kamata ka wanda wannan bai halatta ga musulunci to insha Allah subhanahu wata'ala wannan shi an mulaza daidai da wannan gaba wanda insha Allah shi dan uwan zan ci gaba da kokari na ganin cewa eh, mun yi magana tare da shi ya ci dan bambancin Allah shi muna muwafaka to za mu tashi matasanmu a harkon babe na ashirin da shida, malam ya yi bayani cewa babu ma ja'a fi a ina gana ashirin da bakwai mako fitaɗayyar kamar nan za mu tashi ko mishira za mu tashi mishira ko? eh to mun yi nishira daidai na talatin dan mun yi magana akan tawada da kawo kalolin tawada da kuma ambata wasu amfani da suke ambata suke a harufa da suke amfani kamar irin su ahamun sakakun hala'un yasun wancan karatun mun ambace su ko to yanzu daidai inda za mu tashi babu ma ja a fitaɓayyun kenan za mu tashi daidai babi na ashirin da bakwai malam yake. babe kenan mai muna bayani game da abin da ya zo ga nau'in camfi a taɓayyar camfi mutum ya camfa wani abu ya ɗauke dogaron da yake da shi ga Allah sai mai sai ga wani abu kamar kila aure na yayi yana bisa ga harkar kasuwanci sai ya samu jarabawa wurin Allah sai ya jingina abin ga aure ko mu'amala ta ya kulla da wani sun kulla kasuwanci ko direba na ya sai ma mota an samu jarraba sai canfa wani ya to ai dama wani babu arziki tare da shi to wannan shi ma yana daga cikin nau'in abin da ka kai mutum zuwa ga ita musulunci idan ya dogara dogara ta gaba ɗaya a kan shi wa qaulullahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki da ya ce ala ku saurara in Ubangiji ta'ala, inna ma ɗa'iruhum kawai shu'umcinsu na abin da yake waruwa gare su, inda Allah yana wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, walakin na ake sai dai mai yawa daga cikinsu la ya alamuna, ba su sani ba. Abinda Allah ya jarabi mutum da shi ya azama wani kaga ya ɗauke abin daga wurinsa ya koma da shi wani ɓangare inda kuma bai samun cin nasara. Abdullahi ibn Abbasin Allah ya ƙara musu ya shi da mahaifinsa, ya ce kalmar ɗa'iruhum da Allah ta'ala ya ambata, sai bayani cewa ma kudiya alaihim abinda Allah ya hukumta a kansu. Abin nan da Allah ya hukumta a kansu wa ƙaddara lahum kuma ya kaddara musu shine da'iruhum bi ma'ana abinda Allah ya rubuta zai faru gare su a wata ruwaya sha'umcin nan nasu in ji Abdullahi ibn Abbas ce inda Allah yana wurin Allah bi ma'ana min qibalihi abin yana zuwa ne daga jihar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta jarraba su bisa ga abinda da sun ka samu kansu na tusgaro. a ja ma ja'atuhum shu'um kawai wannan shu'umcin ya zo musu min qibalihi ta ja Allah bi ma'ana ta huskar ubangiji ta'ala wannan kuma ya faru gare su ne a dalilin kahircin da suka yi da karyata ayoyin Allah da karyata manzannin Allah kamar da Allah ta'ala ya bada labari a cikin suratu yasin fadin Allah ta'ala da yake walakin na aka tsaron la alamun ma'ana tai in ji Abdullahi ibn Abbasin Allah ya ƙara musu yadda ya ce mai yawansu marasa sani ne, mai yawansu jahilai ne, ba su iya gane abin da Allah ta'ala ka nuhi a dalilin jaraba su da zai. Idan Allah ya jaraba ka, to ka roƙi Allah ya baka cin jarrabawa. To, amma waɗanda ba su sani ba sai su ɗauki cewa wannan abin wani abu ne wanda ya faru tsakaninsu da wani ba za su jingina cewa abin nan wani hukunci ne na daga Allah ba inda sun fahimta inda sun yi hankali to za su san cewa wanga abu da ya zo musu kamar can inda Allah ka magana cikin suratu yasin abin nan bai zo ta jihar annabi Musa ba dama shi suka laƙa ma qalu qa'irukum ma'akum eh Allah yana nuna musu cewa wannan abin bai zo ta jihar annabi Musa ba a'a abin nan wani shi'umci ne daga gare su kawai e bi ma'ana ba annabi Musa ya kawo musu tsizgaro na abin da suka gani ba kenan nan dai ƙarƙashin wannan aya idan Allah ya jarabe ka da wata jarabawa ka yadda jarrabawa ta daga Allah kada ka jingina ta da kowa ko ga kowa don ka samu Allah ya baka sakamako mai kyawu a dalilin hankurinka. wa qawluhu da fadin Allah ta'ala da yace qalu ta'irukum ma'akum bayan Allah ya yi bayani a can cewa ala inna ma ta'iruhum inda Allah sai Allah madaukaki yace qalu sai suka ce yana bada bayanin hikayar abinda suke wadi irukum wannan shumcin naku ma'akum yana nan tare da ku a yin kirtum idan aka tunatar da ku masu wa'azi sun zo muku bal antum qaumun musrifun a ku mutane kuke da suke ƙetare iyakar Allah bi ma'ana an zo ana tuna ta sheku game da al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala da irin jarabawoyin da yake kawowa ga bayinsa kawai to ku ɗauki abin kuna liƙa shi akan wasu a'a wanga abu kuna ganin cewa ya zo muku ne dai katsam daga wasu daga cikinku ba daga Allah ba wanda kuma wanga kuskure na babba a Allah madaukake yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kayfa taqumun eh muna sanya musulmai su zama kaman mujrimai Allah bai sa musulmai su koma kaman mujrimai me yasa kuke yin wannan me yasa ne ku kuke yin wannan hukunci wani abu duk da Allah ta'ala ya jarabe ka da shi ka yadda cewa wannan jarabawa ce daga Allah ka nemi lada wurin Allah sai zama kuma Allah ya baka lada gashi ma min musibatin tusibul muslim ba wata musiba da za ta samu ɗan adam hatta shaukata yushaquha hatta kai da yake takawa illa kafara Allah biha ba ce Allah ya karkare masa zunubi duk da magana aka yi tabbakanta makare in ka hankuri sai Allah ya sa ta zama maka kafara don musiba ta an waɗa maka abinda da baka ji daɗi ba ka yi hakuri, Allah ya baka lada kuma ya sa abin ya zama maka matsayin kafara wannan shi abin da aka rasa cikin al'umma in abu ya samu mutum sai jingina shi ga wani da ba Allah ba a Allah subhanahu wa ta'ala dole na mu yi imani da kaddara ta alkhairi da ta sharri amma idan ta bayyana kaddara sharri to za mu zargi kanmu da kuma shaidan amma ba mu azama wani ba yawa duk da mantuwa kai aka tambaye ka kaka ce ah, naman ce ka naman ah, ah, an mantashe ni wani bawan Allah yana cewa wala ta kul nasitu bal nusitu an tambaye ka kai mantuwa sai ka ce an mantar da ni idan aka ce wayan mantar da kai sai ka ce shaitan wa ma an hu illa shaitan shan yusha ibn nun da yana tafiya tare da annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ya tura annabi Musa don ya je karatu a wurin wani bawan Allah daga cikin bayan Allah wanda shi ne hadir yana tare da rakiyar annabi ainihi a Musa alaihi salam. Ana bi huraira hadisin muke nan na harko cikin wannan babi. Ana bi huraira ta radiyallahu anhu. An karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce la adawa wala biyarata wala hamata wala safara akhrajahu a cikin wannan hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mai magana a waje muna roƙo ne da ya ɗan nesa don Allah yana sabon ɗinmu. A annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce la'adawa wa la'iyara, ma'anan la'adawa babu ƙetara ciyo, wa la'iyara babu canfe, wa la'amma babu kukan mujiya, wa la safara babu magana cewa ba a tahiya cikin watan safar wannan hadisin imam bukhari da muslim suka ruwaito shi zada muslimun imam muslim ya ƙara a tashi ɓangaren ruwaya wala nau'a kuma babu tauraruwa kamar a ce tauraruwa ta yi ruwa wala gula kuma babu fatalwa irin ta ɗan adam da ake cewa wane ya rasu tun lokaci kaza yanzu kuma wani ya zama fatalwa yana nan yana yawo cikin duniya kamar yadda da ana jin wannan maganganu a wurin al'umma ai wani ya rasu ya zama fatalwa to bari mu dawo ga gaba hadisi ta harko don kowace kalma na buƙatar musammi an ma'anarta la adawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba ke tarar ciwo ma'ana bisa ga hakika ne babu wani irin ciwon da za ka tsallaka ko ka taka ciwon ya taso da kai ne ya sadu da kai ba da izinin Allah ba babu shakka ciwo yana iya samuwarka amma da izinin Allah Shi ne ma'anar la'adawa wa tsira saboda wata rana akwai raƙunman da suka kamu da ƙazuwa an hishe su a raba su suna can ana ta tunanin to wai mi ya an kai don kasu shawa ma waɗanda su kamu da ƙazwa to bari a raba su da waɗanda sauran to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wane ne ya samar da na farkon in dai su za su iya liƙa ma wasu to na farkon wani liƙa mashi kaga kenan na yarda cewa Allah ne ko amma wannan bai kore ka'idar likitanci ba da kuma shawarorin da likitoci ka basuwa wannan bai kore shi ba nan abu biyu ne a tabbatar mana da imanin cewa ƙaddara ba za ta faru ba sai da yarda Allah to sannan mai hazaru menene hazaru hattara shi ciwo asalin kansa ba zai iya tashi daga wani zuwa wurin wani ba sai da izinin Allah su kuma likitoci bisa ga abin da Allah ya sanar da su na abin da suka karanta na kiwon lafiya an ba da damar karkasa asibiti ma bangare-bangare masu nau'in ciwo kala za a kai su wuri kaza masu nau'in ciwo kala za a kai kada a haɗa wasu da wasu kada gudun kaddarar Allah ta gudana wani ya harbu da ciwon wani wannan yana faruwa mutum ya samu ciwo daga wani amma da izinin Allah ba wai da ƙarfin ciwon ba ya taso ya dawo wannan sha abin da mu za mu yi imani da shi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya tabbatar wala ham wala biyara dama shi biyara mun yi ta ambata ko shamsi wani abu ya waru ga mutum madadin ya dogara ga Allah sai mai da wannan abin ga wani daga cikin al'umma kila ko matarsa ko yaronsa ko direbansa ko abin da ya kama da haka wannan shi ma kuskure na mutum ya ɗauki ƙadarar Allah ya aza a kan wani. Wala mata, babu kukan mujiya. To, duk dai waɗanda Allah ya sa suna nan wanga ɓangaren namu da daɗewa kamar ina nihin wanga yankin namu da sakwato. To, akwai wata tsohuwar al'ada da muke da ita. Na fata in dai ba yara da sun ka taso yanzu ba, ba su sani ba. Da zarar mujiya ta taho ga gida ta yi kuka cikin dare ta yi cirurur irin abin da take yi sai ya ce wala haula wala quwwata <laughs> ki cikanki dan wai an riga an canfa cewa duk gidan da ta zo ta yi duka to lalle gidan nan ko dai a mutu ran nan ko kuma ba da daɗe ba mutuwa za a yi aka rama la ibrahim go aka da yau ko ina Allah <laughs> to na yi tunanin kamar wasu wuri ba su da yawa don da in ta kuka muna juya da tsoro ba a son a jiga mujiya ta zo gidan mutane ta yi kuka dan za a ce ku bari ku gani a nan da kwana ka za mutuwa za a yi gida to a dabi sallallahu alaihi wasallam su ba san laraba suna da wata matsala da Allah ya koshe ce to babu kukan mujiya mujiya kukan ta bai da tasiri ma'ana in ma yana da tasiri wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi yawa kenan da take yin kuka tasbihi na ta kai sai dai mu ba mu gane mina na ta kawai. don haka sai sai annabi ya karantar da zuwa ga cewa babu dukan mujiya alhamdulillah kuma saboda karantarwa dai a birane ne tun kauye har yanzu akwai rashin lahiya da rashin samun cikakken koyarwa amin wala safara to laraba suna da ɗabi'a cewa ba a tahiya cikin watan safar din in kana son ka yi tahiya to ka tahiya watannin da ba safar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan da watan safar da na muharram duk watannin shekara babu wani lokaci da an ka hana ma yin tahiya ya halatta ka yi tahiya dukkan watannin shekara gaba dai kenan wannan da'awa ta jahiliya da annabi ya isko sallallahu alaihi wasallam ya rusa ta imam muslim ya ce wala nau'a annabi ya ce kuma babu tauraruwa da idan aka kawo tsakiyar damana musamman in sarfa ta kama ana kirarin cewa ai yanzu ruwa kan tunda da sarfa ta kama to ruwa sun riga sun taho har da tsinin ƙaya sai ruwa sun kwanta a gani ko ta ruwan dai suna faruwa ne da izinin Allah sarfa ba ta da wani tasiri wata rana ma'ana wai na samar da ruwa duk da abin da muka yi na kuskure shi ma akwai bukatar gyara mai yau mu gaskiya duk yana a kanmu misali sai ka cika hadarin ga koya ruwa hmm. ba hakikanin abin ka nihi ba amma ka ce an koyi ruwa ya haka ce hadarin ga yayi ruwa don hadarin shi kai ne bai da tasiri kuma bai iya kawo ruwan Allah ke samar da ruwan an ce ma wai ruwa sai ka ce Allah eh to wata rana a Hudaybiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da sahabbansa nan Hudaybiya ta asuba sai ce kun san abinda Allah kun san abinda ubangijinku ya faɗi sun ka ce Allah da manzan Allah suka sani ya ce to Allah ya ce akwai daga cikin bayina wanda yake ya waye gari yana mumini akwai wanda yake ya waye gari yana kafiri a dalilin wa ni'imar da Allah ya saukar ta ruwa sai mutane suka kasu gida biyu wasu sun yi ridda sun bar musulunci wasu kuma suna nan ciki to sahabbai suna son annabi ya karantar da su kayan su mai tambaya ya ce to duk wanda ya ce an mana ruwa da falalar Allah da baiwarsa shi na wanda an mumini ya yi imani da Allah ya kahirce ma taurari wanda ya ce ai muna ruwa da tauraruwa kaza wannan shi na wanda a kahiri eh, ya kahirce ma Allah ya yi imani da taurari to kaji to wannan kenan wala nau'a ba za a jingina ruwa ga tauraruwa ba illa dai Allah ta'ala ya samar mana da taurari don mu san wasu abubuwa masu muhimmanci kamar shi nau'in damana din ana iya gane mashigin damana da tsakiyar damana da kaka ta hanyar lissafin waɗannan taurarin kuma ba laihi ba ne amma dai jingina ruwa gare su shine laihi mai iya kai mutum zuwa ga cikin addinin musulunci wala Aka nan kuma ba fatalwa nan ma sai mun tsaya mun lura ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu fatalwa ta fatalwa ta aljanu ba shi annabi kali ba can dori in mutum ya rasu a ce ai wani ya zama fatalwa yana nan yana yawo cikin duniya eh in dare sai sai yawo sai ko ina ya dawo kabarinsa kaga wanga yana walwale cewa in mutum ya rasu ya rasu to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala gula ba irin wannan fatalwa amma fatalwa ta aljanu irin masu yawo eh kamar su da suke yawo su kai da su kai can har yau har gobe ana iya samun su yau ana iya samun su don nau'i na na halitta wanda suna na akwai su eh, amma dai waccan fatalwa ita ce babu to wannan kenan ma. ruwayar buhari da muslim ana anasin daga anas qala anas yace qala rasulullah manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka sake dawo mana da hadisin la adawa babu ƙetarar ciyo wala tsira ba camfe wa yi ujibu ni annabi ce yana ƙawatar da ni yana bani shawa alfa'alu fata ta gari to menene ma'anar wannan cewa fata ta gari na ba annabi shawa, kamar irin yadda yaro ka tasowa yana ƙarami sai wani ya ce kun ga wanga in Allah ya raya shi insha Allah za a yi malami a nan kila ko wasu alamomi na alheri da ya gani to kaga fatan alheri kenan ko kuma wanga yaron kai ɗan albarka ne ma'ana dai fata ta gari to annabi yana son wannan fata ta gari ne kalu suka ce mai wamal fa'alu tunda su gane abinda annabi yake nuhi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al kalimatu tayyiba kalima wadda take tsarkakakka ma'ana lafazin da zai hitowa ga baki wanda yake mai daɗi kuma mai shi shine fata ta gari ga da a baya uwaye in suna son su aiki yaransu da an ce mana da an ce da an ce cikin yara wagganan mana ɗan albarka in yan cikin gida na to za a yi arigango dan kowa sai yake ya zama shi na ɗan albarka eh sai a ce to ɗan albarka ga dai mai wannan mun zubar ƙasa mun san kamin su bushe ka dawo yanzu sai ka ga mutum kawai ya shiga mota ce ya ta ya dawo kaga kenan wanga wani al jiya na da uwaye suka amfani da shi ba tare da sun shiga aji an koya musu ba amma saboda karba daga magabatan su ko sai kaga ana ta aza mutane bisa ga abubuwa kuma ana samun ci gaba kwarai da wannan hadisi daidai inda muka karanto zuwa a daga walahuma a ruwayar Buhari da Muslim kenan bi ma'ana an hada da wacce ruwayar da ta gabata ruwayar Buhari da Muslim miri yana koma musu to wali abi dauda ruwayar abi dauda bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an uqba ibn amir daga uqba dan amir qala yace zukirat tiyara an ambaci chamfi inda rasulillah a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala a hasanuha yace to in akwai wani abu mai kyawu na canfi in har akwai shi alfa'alu fata ta gari kaga shi bai zama canfi ba dan fata ne aka yi abin bai riga ya waru ba ana fatar yaron ya zama haka kuma da yawa ana wanga hasashen sai kaga Allah ya gaskata fatar sai kaga yaron kawai ya zama gashi nan Allah ya sa ya zama ko mai kuɗi ko mai ilimi ko mai wani matsayi ah, ya ce in ha akwai to sai ta zama dai fata ta gari ita ce kawai ah, wala ta ruddu wala ta ruddu musliman shi canfi da ake yi da duk wani abu da aka yi mai kama da wannan bai mai da musulmi misali irin mai cewa in an zo an kora tsuntsaye sun yi gabas akwai sa'a in sun yi yamma babu sa'a to wannan in mutum musulmi ne ko an haɗe haka to shi kan bai dawo wannan abin bai mai shi zai ta tahe shi kawai ya san arziki na Allah ne Bai zara a ahadukum ma yatra idan ɗayan ku ya ga wani abu da yake kyama kamar abin da baya su, bal yaqul to sai ya ce annabi sallallahu alaihi sallam, ya ce ya ce allahumma la bil hasanati illa anta Allah ba mai tahowa da abubuwa kyawawa in ba kai ba, wala yadfa'u sayyi'at babu mai dunguje miyagun abubuwa illa anta sai kai, wala haula wala quwwata illa billah ba ƙarfi ba dubara illa bika sai gare ka, ya Allah, da yake wagga labza na ya Allah babu shi, illa bika baki inda aka ce mu tsaya nan za mu tsayawa, ba mu ƙara komi. Mm -hmm. to kenan kenan kaga yanzu duk sanda mutum ya ga abin da ya damashe shi ko ya bata mishi rayuwa sai ya karanta wannan don Allah ya yi masa damuwa ko ya kuranye mishi bakin cikin Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yarfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika shikenan kaga kuma ita wannan ruwaya ma da muka karanta yanzu ruwaya ta wadda yake ta tabbata bi ma'ana ruwaya ingantatta. wa ibn mas'ud an karbo wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud marfu'a kuma an daga hadisin darajarsa ta kai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam at-tiyaratu shirkun shirka ne daya at-tiyaratu shirkun shanfi shirka to mai yawa irin kalmomin da annabi yake kwankoma sau daya sau biyu har sau uku yana nuna tsananin illa da aibin abu wa ma na illa eh, sai malam ya dakatar da abin bai kawo ciko ba ko wa ma na illa ina ganin kuma ba ku da ciko yawa to dama nan babban abin da malam kanuyi a ta yi a yawo a yi bida a gane idan mutum ya samu littafin fatul majid na sharhin wanga kitabut tauhid to ya bi daidai ga gabas zai ga abin da aka rage wa mamin na, eh wa mamin na, illa walahu shay'un minha babu wani mutum guda daga cikin mu face yana da dan wani abu na canfi din ga kamar yanzu misali mutum ya tsaye sai ya samu wata matsala ce ka inda ma dai ai to ba kila to kaga nan abin ya dan shigo ko eh to walakin walakin Allah sai dai Allah yudhibahu walakin Allah sai dai Allah yudhibu yana gusar da shi bi tawakkul wannan abin da zai to maka wanda ba da nihi ba cewa ai da na yi kaza da ban yi kaza ba to wani abu ne wanda Allah yana gusar maka da shi ma'ana ba wai abu na daidai ba amma babu wanda ka ketara haka wata ran koda cikin ranka ne sai ya ɗarsa cewa ai da ma ban yi haka din ba da ba a yi kaza ba mhm. Allah yana gusar muna da shi a dalilin tawakkulin da muke da rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa sahahahu a imam tirmidhi yace wannan hadisi hadisi ne ingantacce waje ala akhirahu sai sanya ƙarshen sa min qaul ibn mas'ud kamar wannan magana ta ƙarshe cewa magana ce ta Abdullah ibn Mas'ud kamar ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi ba kenan ruwayar ta dawo daga zama marfu'iya zuwa mawqufiya dama mawqufi shine a abinda sahabi ya faɗi na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko tabi, ko mabiyan tabi'ai wali ahmad ruwaya imam ahmad min hadith ibn umar daga hadisin abdullah dan umar marraddatu aqira duk wanda camfi ya mayar yayi niyyar ya tafi inda zashi sai canfi ya mai da shi daga an hajatihi daga bukatarsa faƙad ashraka an ce to lalle kaga tunda an kora tsuntsaye sun tashi sun dimfari gabas to in ka ta yi ba abin da ka samu in ba wahala ba da ya dawo to ya yi shirka saboda tsuntsayen ba su da wani tasiri wanda ya kora tsuntsayen ma bai da wani tasiri A'a samu da rashi duk suna hannun Allah kalu suka ce fa ma su dalika idan kadara ta warma mutun yayi haka to menene kafara qala an taqula allahumma la khaira illa khairu suka ce ya Allah babu wani alkhairi sai alkhairinka wala tsira kuma babu wani shi'umci illa tsira in an samu wani abu na jarraba to daga gare ka na kaga ya tashi daga shi'umci daga Allah ne ya tashi daga shi'umci ya koma tawakkuli yanzu ba ka zargin kowa a ka yi tawakkuli wala ilaha gairu kuma ba abin bauta mara gaskiya sai Allah sai kawo fiye masail sai dai ba mu san lokacin mu ba kamar yayi ko a wato ai kaga inda haka ne dan mu bari sai mu tashi daidai gabar fiye masail ko tunda kila suna da yawa walahu ko a taso shi nan walahu min hadisi al-fadl ibn abbas inna madiyatu ma amdaka aurat daga kawai abin da ake ce ma camfi abin da ya saka ta hiyarka tabbashi, ko ya mai sheka to kaga gwamma ya saka ta hiba ka dawo ba to Allah ya mana muwafaqa da dace ya sa ayyuka musu zama dambe da ya Allah ka yaye mana kurakuran mu ka aza mu da sawaba karatu na na daidai Allah ya ba mu lada kure na Allah shi yayi mini ya shayi shi a cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu